Assalamu alaikum. Alu Musa. Abu alaikum. Ya gida aiki. Asabari. Sannin ku da zuwa yanzu. Gida aiki. Ya Alhamdulillah. Na dai jiyan ka ne Malam Musa. Malam Musa ka jire Wallahi tallahi. Rediyon nawa ta ɓaci na ta. Ai ku babu yayi magana. Babu yayi magana. Ya ce mu yan Najeriya za mu sha mamaki. a sha mamaki. Sosai. Dan Allah. Dan Annabi. ku kira shi a waya ku gaya masa iya mamakin da ya ba mu yanzu ya ishe mu dan Allah dan annabi ku gaya masa haba malam Musa ai mun ga abu ba zata ai to kamar mi baba da baban ko kaga kamar ba zata mi da mi kullun ji a yau akai masu gure su gudu eh aka zo aka yi tafiyar biri a yashi aka zo aka yi tumbal uwal daka ah. eh, eh. duk suka zo suka wuce wuyan nan duk muna goge gumi muka na komai muka wuce ta yanzu kuma gashi an zo haraji tax gaba ɗaya yayi yawa magani tsada abinci tsada hmm? komi na rayuwa yanzu totally duk abin da gan shi kuɗi ne talaka yanzu a ƙasar nan da kake kallo in ba shi da kuɗi sai dai ya mutu ba mai jin tausayin shi yasa na ji ɗazu da zan yi waya ma naira ta ashirin ne ina yin waya wai babu naira ba kake kallo tax nan wannan harajin da kake kallon sa eh. wai ba wai iya kayan abinci bane ba eh. katin waya ma ba a barka ba kudin ka a banki ba a barka ba hmm? Hmm? ka je ka sa wuya ka yi kodogon ka ka zo da kudin ka ka sa a banki wai an zuwa dauka ma wani abu ta Allah ya gyara mana ko abun da sa gindin bushiya kenan malam Musa Allah ya ganar da mu tana ganin dangi Allah ya ganar da mu malam Musa ko iya wani mamakin wani a ce mana za a yi aiki ko za a ba mu ma wai yanzu ka zo shi ma an sa yayi sa yana daga cikin dalilin da yasa an daina jin rediyo gaskiya ma Musa a kasan ne yanzu za a mana abu kana ji wa kasan ne yanzu za a mana abu ba wai sai an zo an ce mana za a maka kaza za mu ga aiki a kasa kawai kuma kawai gaskiya ma ba zai aiki a kasa ba bai kamata ma yanzu yana bata mana yawan baki ba za mu ga kamar yaudaran mu yake makari ce labari gaskiya ma ce na jiwon labari a Lagos yanzu ka san an daina ma hana an hana abun hawa ma na bai ma yanzu ana turo su da tsirena dan arewa sai dawowa gida suke wai kai ka ji faran Allah kuma ina fan ka yanzu aka sata idan dai baka bada dubu goma ba za a dama da ta arewa ba kuma baka ba dubu goma ba to da za a wannan duk wannan abubuwan da kake kallo ka fuskanta yanzu da kake kallo a kasan nan aikin karfi ma an fara neman ka a rasa haka ne ma Musa wallahi to yanzu jama'a Musa gaskiya barayi da yan ta'addadu za su tare haka ne kam gaskiya ga kidnapper sun yawa rayuwa akwai buri to wato gaskiya ma Musa sai dai addu'a sai dai addu'a malam Musa mu yanzu bari mu ce Allah kawo mu za mu je Allah kawo mu samari ku ne da zuciyar ku ku ne da zuciyar ku kada ya mu wani abu wanda ba su ku Allah mun gani mu kan dan Allah Allah kawo zuciyar ku Allah kawo karfin zuciyar ku yawa yawa